A sakamakon samun labarin barkewar cutar murar nan mai suna MAS da ke saurin hallaka jama'a a ƙasar Saudi Arabia, mahukuntan Najeriya a matakai daban-daban sun dukufa wajen faɗakar da alhazan ƙasar hanyoyin kariya daga cutar. A dangane da kula da lafiyar alhazan nema gwamnatin jihar Niger ta shirya wani taro da masu ruwa da tsaki akan kula da lafiyar alhazan. domin faɗakar da jami'an kiwon lafiya da za su yi wa alhazan rakiya akan gudanar da aikinsu kamar yadda ya kamata. Fama sai Haruna Aliyu ne ya wakilci mataimakin gwamnan jihar Niger wajen wannan taro ya ce a halin yanzu suna haɗa hannu domin tabbatar da an faɗakar da alhazan. Kuma an haɗa tim gabaki ɗaya da ma'aikatan lafiya da Pilgrims Board da Islamic Medical Association na Niger State yadda duk waɗansu abubuwa da ya kamata alhazai su kula da shi an duga an fito da su kuma za a tara su baki ɗaya a musu bayani a kai don su ƙara kiyayewa ga lafiyansu. Dr. Usman Muhammad shine shugaban tawagar likitocin jihar Niger da za su yi wa alhazan rakiya zuwa ƙasar ta Saudiya. Ya yi ƙarin haske akan yadda ake kamuwa da cutar ta mas da kuma hanyoyin kariya. Shi kuma cutar ciwon mas ɗin ma dama ana akwai ana shakan shi ko kuma wani lokaci aka tabi abin da ke tafiyar da wannan ciwo mutum na ya kamuwa da shi. To mun yi masu bita kan wannan cuta. Da farko a kula da batun shan iska tukunna suna iya sa abin da kira max hakan nan a rufe hanci hakan nan saboda yawata ta hankumin na saboda iska da kenan kuma abincin da za su yi ci su kasance yana da tsafta sosai because yadda ake kama wannan ciwo ya hada hada da abincin da mutum ke ci musamman nama ka gane ba so mun ce duk abin da za su ci su tabbatar cewa an dafa shi da kyau kawowa yanzu hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger dai ta ce ba ta da shakku game da lafiyar alhazanta in ji ɗaya daga cikin jami'an hukumar saifullahi haruna abubakar magana alhazan shakka babu da shakka ko guda mu alhazan mun zagaya mun samu su lafiya kalau mata masu ciki akwai wanda aka dakatar waɗanda kuma ba su da cikin su ne za su yi tafiya kuma ana warning ɗinsu duk wanda ya kawo fitsarin ƙaramar yarinya aka auna wajen tashin jirgi za a sake awo. A yanzu dai tuni wasu alhazan Najeriya suka fara isa kasar ta Saudiya domin fara aikin hajjin yayin da a ɗaya gefen hukumomin kasar Saudiya suka ce sun tashi tsaye haikan domin tabbatar da dakile yaduwar cutar ta mars Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.